المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alaikum muna ƙara yi wa Allah madaukakin sarki godiya mahalicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da mu wannan dare na litinin daren da muke karanta tafsir na raddul azhan ila ma'anil qur'an tafsirin da sheikh abubakar mahmud gumi ya rubuta da hannunsa a zamanin rayuwarsa kuma tafsirin irinsa na farko a najeriya bayan daular usmaniya kuma tafsirin da marubucin ya yi shi don dawo da hankalin masu hankali zuwa ga ma'anonin alkur'ani a madadin almara da ake yi a cikin tafsiri daban-daban da tatsuniyoyi daban-daban Allah ji kamala Allah sanya masa wannan aiki a mizanin lada ya yafe masa kurakuransa muna wannan karatu a masallacin juma'ar izala na ɗaya da ke birnin gombe a jihar gombe a ƙasarmu najeriya ƙarƙashin ƙungiyar ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ƙungiyar da Allah nufi a Shehu Ismail Idris da kafawa dan wa'azi da karantar da suna. muna addu'a Allah cikin malam Allah kai rahama kabarinsa sauran magabata da suka yi wa musulunci aiki duk inda suke Allah kai rahama kaburburansu jagoran wannan kungiya a shehu Muhammad Athani yahaya Jingir muna kare masa addu'a Allah ya yi masa kariya ya yi masa taimako ya ɗaukaka addinin musulunci a hannun wannan bawan Allah ya yi mana kariya gaba ɗaya ya ba mu ikon faɗar daidai abinda ba mu sani ba Allah shi sanar da mu abinda muka sani Allah shi ba mu ikon aiki da shi bisa dacewa da sunna yau muna ashirin da biyu ga watan shawwal 1443 bayan hijira daidai da ashirin da uku ga watan ga watan biyar 2022 kamar yadda ake kaddara haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam to ga mu a cikin wannan tafsiri ina ga mun karanta suratul munafiquna mun gama lalle mun gama a karan a suratul tagabun ma ba farko bane mun yi nisa eh. saboda haka aya ta biyar ta bayan mun karanta magabaciyar wannan sura da ya ce mawudu'uha ar-ra'isiyu a tahdhiru an jafa'il ahli wal tana tsoratar da al'umma daga jafa'in iyalai da 'ya'ya kar 'ya'ya ko iyalai ko dukiya su sa ka ka kauce wa hanyar Allah aljafa'u qillatul adab qillatul adab saboda haka ‘ya'ya suna iya kautar da ɗan adam daga ladabi mai kyau haka iyalai haka ‘ya'ya haka dukiya to alhamdulillah mun kama daga aya ta farko ta biyu ta uku ta hudu walamma zakara ihaqata ilmihi bil kulliyati wal juz'iyat yayin da Allah ya ambaci kewayewarsa da ilimi ya kewaye kulliyat abubuwa a dunkule gaba ɗayansu wal juz'iyat kuma ya san abubuwa a warware kamar ka ce ga mota Allah ya san mota kuma ya san safiya parts na mota hmm. ya san mota a dungule ya san kowane yanki na mota ina fata an gane an ka ce ya san dan adam a sunansa na dan adam kuma ya san kunnansa da amfaninsa ya san hanci ya san ido ya san haƙori ya san harshe ya san makoshi ya san kafa ya san hannu ya san komai Shi ne jiziyat kulliyat kuma abu a dunkule Allah sa misalin ya yi. to yayin da Allah ya yi wannan bayani iliminsa ya kewaye komai wa basha ta'ala al-kuffara maɗaukaki ya zargi kafirai lijahalihim bi'aqibatil kufri Dan sun jahilci ƙarshen al'amarin kafirci ƙarshen al'amarin kafirci wuta yake kaiwa mai shi to kafirai sun jahilci wannan sai Allah ya zarge su a kai sai ya ce ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ألم يأتكم يا كفار يا كو كافري شن نبأ الذين كفروا من قبل لا بار كافري تنكافينكو ألم يأتكم ya'tikum بني fa wa bala amrihim kafiran da aka yi kafin ku sun ɗanɗani ƙarshen al'amarinsu ai uqubata kufrihim sun ɗanɗani azabar kafircinsu fi duniya a duniya wa asalin wabal al-thaqil al-wabal asalinsa a larabci abu mai nauyi فهي kashai thaqili almahsus sai aka mai da shi kamar wani abu mai nauyi wanda ake iya tabawa ko a ɗanɗana ko a gani ko a ji a kunne su ko a shaƙa a hanci shi ne wato almahsus faminhul wabil liɓa'ami faƙil larabawa suna ce abinci a faƙil alwabil kamar yadda aka sani akwai abinci faƙil akwai khafif wanda ake cewa ba a so ka ci abinci faƙil kuma ka kwanta shi yasa wasu makaranti ban san yanzu ba idan jarrabawa ta kusa sai a ciyar da ɗalibai a ba'amun khafif wanda ba zai sa barci ba kuma ya hana jin yunwa don ɗalibi ya yi karatu sosai kuma ɗalibai har marmarin ma alhafif don ya fi daɗi wasu abubuwa ne ake shiryawa waɗanda ba kullum za a iya samun su ba mun gane jama'a a saƙil alal ma'ida mai nauyi a uwar hanji walwabilu lil matsari saƙil hmm. ina ka jafa a sabahu wabilun hmm. fatarakahu salda hmm. wabil mamakon ruwa walahun fil akhirati azabun alim suna da azaba mai radadi a lahira mu'limun azaba mai radadi zalika zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ذلك أي وجن عذاب عذاب الدنيا عذاب الدنيا لذا أي مسو بأنه يدعى الأمر يكي أي ضمير الشأن كانت تأتيهم رسلهم بالبينات domin manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu al zahirat ala al-iman sun zo da hujjoji a fili da za su sa a yi imani faƙalu sai suka ce a basharin yanzu mutum uri da bihir jinsu ana nufin jinsin ɗan adam gaba ɗaya ya aduna na su ne za su shirya da mu ayyar shiduna na za su shirya da mu jama'ahun fi ya sanya su sun zama jam'i a tun tunda basharun ba mutum ɗaya ne kawai ba don jinsinsu ake nufi gaba ɗaya sai ce ya haduna na ya haduna jam'i na jam'i mun gane jama'a shi ne sanya shi a cikin jami'i ka annahu fi waqtin wahidin kai ka ce su manzannin a lokaci guda suka zo littihadi hawalin rusuli saboda me saboda halayen manzanni iri ɗaya ne domin kowane manzo la ilaha illallah nuhu rasulullah لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله لا إله إلا الله موسى رسول الله لا إله إلا الله عيسى رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليهم الصلاة والسلام saboda haka kowa abu ɗaya yake yi duk wanda ya karyata ɗaya to ya karyata sauran ma ina fata an gane wattihadu ahwali umamihim bitakdhib da kuma haduwar al'ummansu akan abu daya su ma mutanen annabi ibrahim sun karyata shi illa qalilan Mekong. ibrahim haka nuhu haka kowane annabi sun karyata mutanen sun karyata shi mafi yawa ko kuma da yawa daga cikinsu saboda haka sai aka sanya su kawai kamar lokaci ɗaya suka yi aikin tun da aikin iri ɗaya ne mun gane jama'a na'am saboda haka yace ce littihadi a hawalin rusuli wa tihadi a umamihim bi takzibi bi hujjati annar rasula don hujjar cewa shi manzo la yakunu basharan su a wunsu manzo bai kamata ya zama dan adam ba a basharun ya haduna na yanzu dan adam ne zai shirye da mu wa bil gabawati sallamu wa taqadu anna al ilaha yakunu hajaran saboda wauta sun miƙa wuya sun kudura a zukatansu cewa abun bauta dole ya zama dutse ko ya zama gini ko ya zama itace amma ɗan adam ya zo shi zai shirye da mu fa kafaru wa tawallau suka kafirce suka juya baya عن الإيمان سكك إيماني واستغنى الله عن إيمانهم سي الله يودا تلك إيمان سمعنا سي إيماني كرسي bai cutu ba. saboda haka imanin mai imani bai kara wa Allah komai kafircin kafiri bai ragar Allah da komai kafiri in ya yi imani kansa ya yi wa idan ya ki imani kansa ya yi wa wallahu ghaniyun an khalqihi Allah mawadaci ne daga barin halittarsa idan duk aka taru aka kishi to ba cuce shi ba hamid Allah abun godiya ne mahmudun fi af'alihi yayi mana ayyukan da zamu gode masa الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان الحمد لله على نعمة الأولاد والذرية الحمد لله على نعمة الصحة والعافية الحمد لله على على نعمة نعمة نعمة نعمة باب باب باب إياك وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها طبعا ده يسير كده يعني مؤمن الله يمسك kuma duk ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya yi maka to a lokaci guda wannan ni'imar ka neme ta abun wani kaga Allah bai bashi ba kome kome lokacin da kake gode wa Allah akan wannan ni'imar to za ka ga cewa wani Allah bai bashi wannan ni'imar ba lafiya Allah wani bai bashi ba zuriya wani Allah bai bashi ba ko ba haka ba abubuwa ga sunan ba iyaka saboda haka wallahu ghaniyun hamid زعم الذين كفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير abinda bazan manta ba ya alam na ga ko har abada azam ladina kafaru allona ya tashi Allah na kamo daga nan farkon sura azama anan nakana wallahu ganiyun amin za'ama shine tashi na na gaba na wallahi ban manta ba shi yasa ake cewa kan naqashi bil hajar bil hajar hmm. shi yasa kuma ake cewa ma kutiba qarra hmm. abinda ka rubuta da hannunka yana da wuya ka manta shi gaskiya hmm. za'ama alladhina kafaru waɗanda suka kafirta suna raya allan yub'athu wai ba za a tada su ba al mukhaffafa min athqila ay annahum lan yub'athu suna cewa ba za a tada su ba ka ce musu ya muhammad bala tabbas tub'athuna ana tada ku wa rabbi kuma na ranze da ubangiji na la tub'athunna wallahi ana tada ku thumma latunabba'unna sannan wallahi ana ba ku labarin bima amiltum da abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan kuma mai sauki ne a abun Allah wannan ana magana da munkiru na ne shi akwai munkir akwai khalin zihni akwai mutaraddidu ya tulubul wusula ilal yaqin wato wani mutumin ka yadda da ka fada zai yadda hmm. ka yadda da shi ka gwada ka gwada ka gwada duk abin da ka faɗa yana yarda to wannan babu dalilin za ka yi masa rantsuwa a umarnin da za ka bashi ina fata an gane sannan akwai wanda kake kokonto shin zai amince ko ba zai amince ba sai ka sa masa taukidi ɗan kaɗan ba da yawa ba akwai munkin, wanda dama shi mai jayayya ne mai ƙi ga abin da kake faɗa masa to irin wannan shine za ka ce latubu wa rabbi ku ga ranzuwa ta kunna ranzuwa ta kiri ce hmm. wa rabbi latubu a sunna la ranzuwa nun tauki faƙila kuma sun malata na baƙunna ki ma rantsuwa da take ne saboda me saboda munkiru na ake magana da su kai da kafir ya ce kai wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa in an mutu za a tada mutane wa kake faɗa wa wannan mai jayayyar haka don ka gamsar da shi a zan su ne ka ce masa kawai in an mutu za a tashi dama shi ba mai karyatawa ba ne kun gane jama'a kun gane ثم بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير فآمنوا بالله ورسوله saboda haka ku yi imani da Allah da manzonsa wan nurin ladhi anzalna da kuma hasken da muka saukar shi ne alqur'ani wallahu bima ta'maluna khabir domin Allah mai ba da labari ne da abin da kuke aikatawa muje يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اذكر كأنبت يا آية محمد صلى الله عليه وسلم يوم يجمعكم الله يتيرندى يكي تاركو ليوم الجمعي دانا القيامه a tara mu gaba daya zalika yawmu taghabun wata rana ita ce ranar kamunga ya gabunul mu'minuna alkafirina kafirina bi akhdhi manazilihim wa ahlihim fil janna law hmm. ranar da muminai suke kame gidajen kafirai na aljanna da aka tanada musu da sun yi imani kamar da muka faɗa kowa na da gida biyu akwai gidan aljanna akwai gidan wuta idan ka zo duniya aikin duk da ka yi in aikin aljanna mutum ya yi sai a ba shi aljanna Ta tasa tana nan dama sai a ɗauko aljannar kafiri da yake aikin musulunci sai ya hada maka aljanna biyu waliman khafa maqama rabbih jannatan wanda dai ya tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa yana da aljanna biyu sai a ɗauki wutar ka kai da aka baka kaki eh, aikin wuta kai na aljanna sai a ɗauki wutar ka hada da wutar kafiri a kai masa duka biyu hmm. Allah kiyaye mu shine ga tagabun kun gane wa man yu'min billahi wanda duk ya yi imani da Allah wa ya'mal saliha ya aikata aiki na kware yukaffir anhu sayyi'atihi Allah yana kankare masa zunubansa wa yudkhilhu jannatin kuma yana shigar da shi aljanna tajri min tahti al-anhar ƙoramuna gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha abadan kuma an kaddara su a ciki har abada ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah ya bamu aljanna wa fi qira'atin bin nuni fil fi'laini ana cewa nukaffir an sayyi'atihi wa nudkhilhu wato da nun kenan والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير يتي ما أصاب من مصيبة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا waɗanda suka kafirta suka ƙaryata ayoyinmu shine alƙur'ani ula'ika ashabun nar waɗannan su ne ma'abuta wuta khalidina fiha kuma an kaddara dawwamarsu a cikinta wa bi'sal masir hiya tun da makoma ita wutar ma asaba ma asaba min مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ba wani abu na musiba da zai shafi إذن الله ai bi qada'ihi sai da hukuncinsa saboda haka duk wani abu da ya samu mutum ya yi imani da wannan abin dama Allah ya rubuta zai same shi ba yadda zai yi ya kauce masa an rubuta komai in kaga ya faru dama rubutacce ne falƙu'udu an khairi kaga mutum ya zauna ya ki aikin alheri ya ce Allah ya riga ya rubuta saboda aka duk shari yake ta yi ya ce Allah ya riga ya yanke hukunci ya rubuta dan wuta ya rubuta dan aljanna Wani aiki zan yi kaga mai yin haka wa takhallufu an amali birri ya kuma saba wa aikin bin Allah ya ki gabawatun wa jahalu wauta ce da jahilci bi qada'illahi da hukuncin Allah ina fata an gane yawa shi Allah subhanahu wataala ya ba wa kowa zaɓi wa hadainahu najdai najadul khairi wa najadul sharri tudun alheri da tudun sharri inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura ko dai ya zama mai gode wa Allah ya imani ko ya zama mai butulci da kafirci saboda haka bayan ya sanya abu kashi biyu wa aqdara al-insana ala takhyir kuma ya bai wa dan adam ikon zabi zabi ba shi zai saka ba kar ka ce ka da mummunan aiki ka ce haka Allah ya sa ni kul inna Allah la ya'muru bil fahsha ka ce Allah baya umarni da aiki alfasha saboda haka kai ka jawo kanka jama'a mun gane tunda ya baka ikon zabi zabi wa man yu'min billahi wanda duk yayi imani da Allah fi qawlihi إن المصيبة بقضائه يتي أي إنك مصيبة تاسه هو إيه هكو انت الله لي آه. يهدي قلبه تو ياشي يد زوت يسا هنا فاتح جاني نعم كوكما الله ياشي يد زوت يسا يهدي لميري يهدي فعلي مضارعي وانديكي فاعلم yana komawa damirin mustatirin takadiru uwa Allah ne kowa man yi umin jama'a ku gane ko ku gane ba gane to larabawa suka ce abdomiru yarji'u ila aqrabil musamma abinda aka ambata mafi kusa to lamiri kansa yake komawa san yanzu wannan yahdi wanne ne ya fi kusa da yahdi billahi billahi hmm. kun gane jama'a lissabari alaiha ya yi haƙuri akan wannan musibar au littakaddumi ila amalin khairi wal birri ko ya gabato ya yi aikin bin Allah da alheri mithilil jihad kaman jihadi fi sabilillahi wurin ɗaukaka kalmar Allah wala ya khafu wuqu'a musibatin baya tsoron aukuwar musiba a cikin wato wannan aiki da yayi kokarin aikatawa baya tsoron ne musiba a jihadinsa ai lam yaktubillahu wa lam yaktub Allahu alaihi baya tsoron wata musiba da Allah ya riga ya rubuta ko bai rubuta ta ba ba da same shi mutum da Allah bai rubuta ta ba saboda ka baya tsoron ta hmm. wa idza kataba ha idan kuma musibar da Allah ya rubuta ce fala yamna'u hatta khallufu to kin zuwa yaki ko jihadi hmm. bai goge ta ko ya hana ta iske ka hmm. ah. aina ma ta kunu aina ma kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada aina ma kunu duk inda kuke kasancewa yudrikumul maut mutuwa tana iske ku walau kuntum fi burujin koda kun kasance a cikin dogayen bene. mushayyada waɗanda aka ɗaukaka su sama shi ne wani lokaci ce wa ƙasarin mashid da mushayyar da mashid duka ɗaukaka sama kun gane jama'a saboda haka ba za a wato wannan musima ba za ta kara samun ka ba saboda kaki zuwa yaki walƙudu filbaiti anhu wuku'ukum a ina yake falayam na at kallufu an birri wato kin zuwa aikin Allah ba zai hana ta ba wal qu'udu fil baiti anhu kuma mutum ya zauna a gida ya ki zuwa jihadi an gane ko shi ma ba zai hana shi mai ba ba zai hana shi mutuwa ta same shi ba فوقوقها عليه في حال الطاعة خير to da dai za ta same ka ko a gida ko a gun jihadi to in haka ne ta same ka a wurin aikin alheri shi ya fi alheri mm. ko ba haka ba ne haka ne an taƙa alaihi Allah taimake mu mm. na'am khairul lahu min an taƙa alaihi fi halatil ma'asiya mm. a madadin mutuwa ta iske mutum ko wata musiba ta iske mutum a wurin sabo tunda dai ba ta da makawa ta same ka a wurin aikata alkhairi wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai fama amaraka bihi fa fa'alhu abin da ya umarce ka da shi aikata shi wala ta khaf aqibatahu kar ka ji tsoron karshen sa وما نهاك فانتهي عنه أبن دي هنا كك هندا قريشي ولا تخش خسارته كرك يزور خسارة سا وأطيع الله وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين wa ati'u Allah to tun da al'amari ya zama haka ya jama'a wa ati'u Allah to ku yi biyayya ga Allah wa ati'u Rasul ku yi biyayya ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam Allah ya mu iko fa in tawallaitum idan kuka ba da baya ani ta'ati kuka ki yin da'a fala darara to babu cutarwa wala ba'sa babu laifi ala rasulina akan manzanmu fi tawallikum a cikin bada bayan ku na'am kun gane jama'a na'am in fa inna ma ala rasulina albalahul mubin abin da yake kan manzanmu isarwa a fili saboda haka wa ma'alar rasuli illal balahul mubin hmm. babu komai akan manzo sai isar da saƙo a fili yadda kowa zai gane komai cin ba gida ce in manzo ya yi bayani zai gane sai dai ya ce yaƙi don wa ma na min rasulin illa ne lisani qaumihi li na lahum ba wani manzo da aka taɓa aikowa face da harshen mutanensa don yi musu bayani su gane saboda haka Allah zai ce ai ka ina ma da harshen mu aka aiko da na gane manzon nan da na fahimce a an gama waɗanda aka aiko manzon a zamaninsu a cikinsu a garinsu da harshensu ne aka faɗa jama'a muna ganewa ko ba ma ganewa muna gane saboda haka umarni na Allah kuma yasa aka koyi harshen yasa wanda suka koyi harshen waɗanda ba larabawan ba kuma suke faɗa suke fassara wa waɗanda ba sa ji ko ba haka bane da irin waɗanda suke ɗan kamantawa su ma suna faɗa muna faɗa muna kamanta abin da Allah ya faɗa da manufarsa da alkur'ani hmm. saboda haka yadda muke karatun nan ina tsammani ko mai gwarancin babari ya kamata a ce yana fahimtar hausa hmm. haka ne tunda da ita muke yi haka ne tunda dai Allah ya kai ni garuruwa da yawa na kudanci ma ko tsakiya amma suna fahimta ta yana fahimta su to da ai ya kamata kowa ya gane ko haka ne to ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum hmm. to wannan wanda ba sa ji kuma Allah ya sa wasu sun koya wasu kuma suna ɗan kamantawa kamar da muke kamantawa muna bayani da harshen da mutane suke ci kowane harshe ana fassara ƙur'ani da shi yanzu al-mamlakatul arabiyatul saudiyya Allah ya ƙara kare ta amin bayan a shehu abubakar mahmudu gumi ya fassara ta tarjama ƙur'ani da hausa an zuba a harami kun san na farkon kato ne haka in kun tuna haka ya kato to amma daga baya saudiya da suka gani suka gamsu da abin da malam ya faɗa ka san ba za su gamsu ba su yadda su yada abu ba sun binci an jaro mutakassisu na kan wannan fannin a jami'o'i abin da malamin nan ya faɗa daidai da sunna ne to wallahi su suka ɗauki nauyin bugawa yanzu ka je haramin makka ko madina za ka ga tarjaman ƙur'ani da hausa za a gani da turanci da faransanci da yaren urdu za ka gani da harsuna daban-daban na duniya idan ka shiga intanet yanar gizo ka ce a faɗa maka da harshe nawa saudiya suka translation ɗin alkur'ani ga harshe nawa za ka samu suna nan da kuma kyauta wani Allah ya hada mu tafiya aikin haji da shi hmm, na ce Allah ya hada mu ko hmm. aka je yana ta bilemin ɗin sunna ban ce masa komai ba na ce akwai lokaci sai an je wani wuri da aka je haramin makka irin an yi sallah din nan ta azhar kafin la'asar sai muka zauna muna karanta qur'ani ni kuma da gangan sai na tafi na je na ɗauko translation na hausa sai na ce ɗin hmm. na ce kaga wahabiya wannan har tarjamar gumi ma sun kawo ta haramin nan sai ce a ah, gani ya duba ya duba ya ce wannan sun kawo ta nan sai na ce a ina ga sun yadda da ita ne ba ita ah, su kan me ba za su yadda da shi ba <laughs> wai dole sai ya yi sugar da ɗari ka ba za su na ce to da za a samu irin shehunan nan tafsirin da suke yi a kawo a nan ya ce ai ba sa son shehunai to daga nan bai fara fahimta ta sosai yawwa saboda haka sun yadda da abin da malam ya faɗa su watsa shi a duniya ba bata bane shirya ce Mm. amma wani mai tafsiri wani irin tafsiri da ba dama ya koya wa wani surutu kawai da baki daga nan ka can to ina masu bin abin da kake faɗa ina waɗanda za su koya nan gaba wannan abin da kake yi babu ko ba haka ba gaskiya to ka gani kuma a rubuta shi ma a littafi an ce wani yana yin hikimar bayani ya ce ina ma za a samu shehi ya rubuta wannan tafsiri da abubuwan da yake faɗaɗin nan a watsa shi a duniya sai wani ce ai ina ba za su yadda ba ba za su yadda ba ai shehin ma ina ga ba zai yadda ya yi ba ta shi da yake koyar da mutane ba sai a rubuta duk abin da yake faɗaɗin nan a yi tafsiri a yada shi a duniya kuma wani ya taba tambayar wani shehi ya ce shehi ni baka yi tafsiri ba ne kai har yanzu baka wallafa tafsiri ba ya ce ina ai tafsiri na mutum biyu ne hmm. daga malami sai dan karambani <laughs> eh, wato shi bai kai malamin da zai tafsiri ba shi kuma karambaninsa mai kai ya ce zai tafsiri ba to kaga ashe wato kowa ya san wanda ya fi shi Allah taimake mu alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله على wa الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين akwai تنبيه نعم نعم

yana cewa mala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ina fatan malam ina yi wa malam fatan alkhairi tare da sauran al'umma ya ce tambayarsa shi ita ce wai shin wanda ya sayar da filinsa ya sayar da filinsa bayan ya cire zakka to wannan filin da ya sayar daga baya shin zai cire musu zakka su ma wannan yana tambaya idan mutum dama yana cire zakka to ya cire zakka sai ya sai da filinsa zai hada a cikin sauran kudi ko in kara masa ko ya sai da gidansa ko ya sai da rumfar kasuwarsa ko ya sai da wata kadara tasa ko mota ko wani abu to shin su ma zai cire musu zakka na'am su ma zai cire musu zakka don dama yana da kudin da yake yi wa zakka amma inda a ce ba shi da kowane irin kudi baya cire zakka dama don ba shi da misali sai ya sai da wata kaddara miliyan goma miliyan biyar miliyan kaza to wannan kudi ba za a yi musu zakka ba sai sun shekara wannan bambanci kenan da wanda dama yana da dukiyar da ake yi mata zakka in ya sayar da wata kaddara sai ya cire mata zakka wanda kuma dama ba shi da abin da zai yi zakka in ya sayar da kaya ko miliyan nawa ne sai kudin sun shekara sannan a yi musu zakka hmm. na shiga sallu ala nabi karim